Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis 19 ga watan Mayu a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. ma'aikatar tsaron kasar rasha ta sanar a yau alhamis cewa karin ɗaruruwan sojojin ukraine su miƙa wuya a cibiyar sarrafa ƙarafa ta azovstal da ke mariupol ma'aikatar kiwon lafiyar jama'a ta massachusetts a ranar laraba ta ce ta tabbatar da kamuwa da wani mutum ya yi da kwayar cutar kyandar biri wanda ya yi tafiya kwanan nan zuwa canada shugaban amurka joe biden na karbar bakuncin shugaban kasar finland sauli ninisto da firaministan sweden magdalena anderson inda za su tattauna a yau alhamis a fadar white house game da bukatar su ta shiga kungiyar tsaro ta neto to madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ministan birnin tarayyar najeriya ya ba da umarnin rufe kasuwanni uku a unguwar daidai da ke abuja biyo bayan wata tarzoma da ta yi sanadiyar kisan mutane biyar ta kuma haddasa hasarar dukiya bata gari ne suka zo yan kwaya yan wiwi suka zo kuma da yake su duk inda abu ya tashi za su je su tuta da hargitsi saboda su yi sata to abun kuma sai ya zo ya fi karfi a to sanadin haka shine aka samu tarzuwa ministan birnin tarayyar najeriya muhammad musa bello kenan muna tafa da karin bayani nan gaba bayan haka za ku ji cewa 'yan sanda a garin okranza a yankin bono da ke ghana sun harba bindiga don tarwatsa masu zanga-zanga da ke nema a yi adalci a kisan wani matashi. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labarun. Ma'aikatar tsaron ƙasar Rasha ta sanar a yau Alhamis cewa ƙarin ɗaruruwan sojojin ukraine sun miƙa wuya a cibiyar sarrafa karafa ta azovstal da ke mariupol wanda ya kawo jimillar a wannan makon zuwa 1,730 ƙungiyar agaji ta red cross ta ce a cikin wata sanarwa da ta fitar tana yin rajistar mayakan da suka bar azovstal aikin da aka fara a ranar talata kuma yana ci gaba da gudana a yau alhamis jami'an ukraine ba su tabbatar da adadin mayakan na ukraine da suka miƙa wuya a wuri na ƙarshe da suka makale a mariupol kamar yadda rasha ta faɗa ukraine ta bayyana fatan cewa sojojin za su kasance wani bangare na musayar fursunoni da rasha yayin da babbar hukumar binciken rasha ta ce tana niyyar yi musu tambayoyi tare da tantance ko akwai wasu da ke da hannu a laifukan cin zarafin fararen hula kame mariupol birni mai dauke da mutum 430 kafin yaƙi da ke arewacin gabar tekun azov zai zama nasara mafi girma da moscow ta samu a hare-haren da ta kai a kusan watanni uku a kan ukraine duk da cewa manufofin harkokin wajen amurka a kashi na farko na shugabancin joe biden sun fi mayar da hankali kan batutuwan da suka hada da bunƙasar ƙasar sin da kuma mamayar da rasha ta yi wa ukraine a wannan makon biden zai fuskanci wani batu mai cike da rudani kan manufofin harkokin waje wato koriya ta arewa mai makamai nukiliya Biden wanda zai tashi ranar Juma'a don ziyararsa ta farko zuwa Asiya a matsayin shugaban kasa na iya samun maraba da wani babban gwajin makami da Koriya ta Arewa za ta yi a cewar jami'an Amurka da Koriya ta Kudu. jami'an leƙen asirin amurka sun nuna tabbatacciyar yiwuwar cewa koriya ta arewa za ta gudanar da ko dai harba makami mai linzami mai cin dogon zango ko gwajin makamin nukiliya ko kuma duka biyun a cikin kwanakin da suke kewaye ko kuma lokacin ziyarar biden a asiya in ji mai da shawara kan harkokin tsaro na fadar white house jake sullivan a ranar laraba Yawancin ziyarar ta kwanaki biyar na Biden ana sa ran zai mai da hankali kan kasar Sin, inda zai yi aiki don tabbatar wa ƙawayenta da suke da shakku kan ƙudurin Amurka na dogon lokaci a yankin. To madalla, kafin ku ji ƙarashin labaran zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. biyo bayan wata wato aukuwa wata tarzoma da ta yi sanadiyar kisan mutane biyar ta kuma haddasa hasarar ɗimbin dukiya a unguwar daidai da ke birnin tarayya abuja ministan birnin muhammad musa bello ya ba da umarnin rufe kasuwanni uku a yankin yayin da 'yan sanda da sojoji ke ci gaba da zama cikin shirin kota kwana daga abuja ga rahoton hassan maina kaina A jiya ne dai aka sami wani mummunan rikici a unguwar Dede da ke nan yankin babban birnin tarayyar Najeriya, wanda ya haddasa hasarar dukiya da rayuka. ministan abuja malam muhammad musa bello ya mana karin bayani akan musabbabin wannan rikici wato sanadin hatsari ne na mashin wata mata aka goye ta a mashin irin na haya wanda ake kira okada to cikin tafiya mashinan guda biyu sai suka haɗu sai aka samu hatsari da ta faɗi da yake faɗuwanta ya zo da ƙarewan kwana sai motan da ke zuwa baya ko kuma mashin din ne ya take kanta sai ta mutu a wurin to sanadin mutuwanta jama'a da suke wurin suka razana aka so a kama shi mai mashin to yan uwan shi kuma masu mashin suka kama tallafi haka ɗan dai abun da ya faru kenan kafin ankara ɓata gari suka fito suka shiga wannan motocin mutane sai kuma suka shiga kasuwan da ake sai da katako kuma galibi ka san masu sai da katako a ƙasar nan yawanci mutane ne daga ɓangare na shashin kudu maso gabar na ƙasar nan to cikin haka shi yasa aka ɗauka cewa wannan faɗa ne ake tsakanin 'yan arewa da 'yan kudu kuma sanadiyar haka aka yi barna da yawa ɓata gari ne suka zo 'yan kwaya 'yan wiwi suka zo kuma da yake su duk inda abu ya tashi za su je su tuta da hargitsi saboda su yi sata to abun kuma sai ya zo ya fi karfi a to sanadin haka shine aka samu tarzuma. ministan na abuja ya ce mutum biyar ne suka rasu a rikicin da aka yi amfani da bindiga cikin hargitsin da ya faru mutane biyar sun rasu kuma an nuna min gawawakin mutane guda hudu da suka rasu kuma abun damuwa shine cikin bata garin da suka yi wannan harzuma sun yi amfani da bindiga kuma na riga na gaya ma shi kwamishinan 'yan sanda tattance gawakin nan a ga wani irin bindiga ne aka yi amfani da shi kuma su Allah ya sa saboda kimiyya za su iya fahimta. A saboda haka ministan ya ba da umarnin rufe kasuwanni guda uku da ke wannan yanki na daidai. Hukuma ba za ta taɓa yadda wasu 'yan kalilan su zo su ɓata mana zaman lumana da muke da shi ba. Sanadin haka ne ma dole yanzu an rufe kasuwannin nan guda uku. Har na 'yan kwanaki kaɗan za mu tattance waɗansu bincike da za a yi don kowane kasuwa a bisa yadda bincikenmu ya nuna da kuma yadda waɗanda suke lura da kasuwar suka nuna ɗa'a kuma suka nuna yarda da ƙa'idojin da za a kawo to sannu da hankali za a dinga buɗe kasuwannin. A gefe guda kuma rundunar 'yan sandan babban birnin tarayyar Najeriya ta ce wannan rikici fa bai alaka da addini ko kabilanci amma dai aika aika ne zalla na zo na gari banza. kwamishinan 'yan sandan birnin cp babaji sunday ya kira ga jama'a da su yi taka tsantsan zauna abuja su zama security conscious su dinga taka tsantsan shawarar da zan bayar sannan kuma su dinga bamu labarai cikin gaggawa in suka ga wani abun da ba su yadda da shi ko sun gane ba hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria Madalla a gaida Hassan mai na kaina har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karashin labaran duniyar. Shugaban Amurka Joe Biden na karbar bakuncin shugaban kasar Finland Sauli Niinisto da Firaministan Sweden Magdalena Anderson inda za su tattauna a yau Alhamis a fadar White House game da bukatar su ta shiga kungiyar tsaro ta NATO da goyon bayan Ukraine da tsaron Turai. A ranar Laraba Biden ya yaba da abin da ya kira muhimmiyar shawarar Sweden da Finland bayan da suka gabatar da takardar neman zama mambobi a cikin kawaccen sojan NATO a matsayin martani ga mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. A taron da aka yi jiya Laraba a ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon, Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya shaidawa takwaransa na kasar Sweden Peter Holmqvist cewa Muna fatan ganin irin gudumawar da za ku bayar ga ƙawancen tsaro na NATO. Gwamnatin New Zealand ta faɗa jiya Alhamis cewa za ta raba wasu 'yan ɗaruruwan daloli ga manya sama da miliyan biyu masu ƙaramin ƙarfi don taimaka musu wajen samun sassaucin abin da ta bayyana a matsayin ƙololuwar matsalar hauhawar farashin kayayyaki da ake fama da ita a duniya A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake koma bangaren rahotanninmu. A garin Onkoranza da ke yankin Bono a kasar Ghana, 'yan sanda sun harba bandaga don tarwatsa wasu masu zanga-zanga da ke neman a yi adalci a kisan wani matashi da ya mutu a hannun jami'an tsaro, lamarin da ya haddasa gangami da kone-kone. Wakiliyar muryar Amurka Hawa Abdulkarim ta aiko mana ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. lokacin da 'yan sanda suke harba bindiga kenan don tarwatsa wasu matasan garin Nkuransa da ke yankin Bunu a nan Ghana. biyo bayan taho mu gama da matasan garin suka yi da 'yan sanda yayin da suke ta zanga-zanga don ganin an yi musu adalci ga wani matashi da ya mutu a hannun 'yan sandan bayan nan 'yan sandan sun kama shi da zargin aikata fashi da makami a na ne kuma min yi babu shi yau mahaifiyar matashin mai suna albert donko mai shekaru 28 da haihuwa ta ce tsakar dare ne 'yan sanda suka zo suka ɗauki yaronta sai kawai da safe aka ce mata ɗanta ya mutu a cewarta 'yan sanda na da hannu a cikin kisan arangama tsakanin 'yan sandan da matasan masu zanga-zangar ya yi sanadiyar mutuwar mutum ɗaya da jikkata wasu na matashi a yankin inkuransa ya muna bayani yadda zanga-zangar ya fara sunana abubakar sadiq suleiman wani gari kusa da inkuranza na kiran wurin durman kesi ya ce da mutu za shi sai wani kaya kadan manoma zalla ke wurin nan wai na zuwa dare ya manshe gamu da amrobes suka kasar da shi suka karbi kudin jikin shi da wani kayan shi laptop shi na cikin bagi da wurin bebdin ya ce kuruma abokannin shi abin da ya same shi to shi suke ce wai da ya je ga polisai kar ya kyale a kashe ce a ah, shi da yadda da manyan polisan saboda eh, robes nan da suka robin shi nan eh, shi da kan ya ga mutanen da yake ganin kamar polisai ne don abokin shi shi da shi ke zuwa jim da yi wannan magana shi wani na gefe ya ji kira shi polisin ya gaya mai kamar abokin ka kaza ga abin da ya fadi ya ga robin da anka yi an robin su ma yana ga kaman kana ciki ke da wasu polisai yaron ya tuna musu asiri polisan nan na bayi report kaman lokacin da suka bi za su je da shi ta cima waye je gwada wayanda shi da suke wannan aiki na sato za su nan she suka gamu da am suka halba bindiga she taba yaron ya mutu masasan garin suka tashi suka ce su ba su yada don sun san yaron tun yaran takan shi ba san shi da wannan abu ba to abin da ya kawo demonstration jiya da demonstration nan don sun yi kone-kone. Malam Ibrahim Ibrahim masani a harkar tsaro ya ce ya kamata 'yan sanda su fito su nuna dalilai da yasa aka kashe wannan matashin. wannan zancen dai da ya hauku mm, lamari ne da gaskiya ya razanar da mu duka matasan wannan gari kuma sun fito sun gwada bacin rai da abin da ya gudana gaskiya kasan gana har wa yau da idan abu ya kasance aka za ki ga inda ana son samu wani rahoto daga 'yan sanda ana iya dan jinkiri kada to abin da ta da za mu kira shaidin kungiyoyin da ke da zaman kansu kungiyoyin da ke karbo ma mutane hakkin bil'adama sannan kuma kungiyoyi na kafofin yada labarai su kuma za su iya sa baki cikin wanga lamari saboda shi ya kamata a duba a yi abibiya a gani menene ya hauko wanda kuma su 'yan sandan na su dalilu ya kamata su bayyanar da dalilu har yanzu 'yan sandan da ba su ce uffan ba a batun sai dai wata wasika da suka fitar da ke cewar za su kama duk waɗanda ke da hannu a cikin tarwasa zanga-zangar da aka yi. Hawa Abdulkarim Yankwani a sashen Hausa na murar Amurka daga Accra, Ghana. Madalla a gaida Hawa Abdulkarim da wannan rahoton. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar kyandar biri wanda ake kira da monkeypox a turanci. Tare da ni a cikin shirin akwai likita mai duba marasa lafiya kuma mataimakin darakta na cibiyar shan magani da karbar haihuwa ta Ashifa da ke yankin karamar hukumar Karo a Abuja. Kazalika kwararre ne kan maganin cutuka masu yaduwa. Dr. Isa Adamu Mavo barka da wannan lokaci. Masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cutar kyandar biri wadda ake kira da monkeypox a turanci. wannan cuta cuta ce da ta ta dauki hankalin duniya sosai cuta ce da ka ga a karamin lokaci alamomi sun bayyana kamar na irin abin da shafi zafin jiki ciwon kai da ko ciwon jiki misali cikin jiki na ciwo da sauran gabobi da sauransu to cuta ce gaskiya ta jawo hankalin mutanen duniya sosai game da yadda abin da muka kula da yanayin yadda siffofinta suke da kuma alamominta da kuma yadda take raunar da mutum lokaci guda kaga lokaci guda mutum ya zama to ya fita a hayyacinsa har ma idan ya zo daga aron kwana kaga mutum ya iya rasa rayuwarsa daga karshe na san masu sauraron mu in suka ji an ce monkey pox ko kuma kyandar biri na su yi tunanin watakila akan samu cutar ne daga biri to shin me ma ke kawo cutar ko kuma daga birin ake samu lallai cuta ce da take ɗaya daga cikin jerin gwanon cututtuka da muke kiran su a zoonotic diseases wato cututtuka da sukan iya aukuwa daga dabbobi da kuma mutane lokaci guda ko kuma ya zamto yanayin cuɗanya da yadda muke da dabbobi dabbobi imma na daji imma na gida yau da gobe sai a samu irin wannan cuta ta auku imma daga dabba zuwa dan adam ko daga dan adam zuwa dabba yanayin mu'amala dai na yau da kullum zan so masu sauraro su fahimci cewa lallai da zaran idan aka ce pox ko abin da shafi an kira sunan biri a ciki ba zai tunanin to ya aka yi kuma haka ta kasance abin da muke ganin ya kamata mu sani kawai shine cuta ce da aka fara samunta a jikin biri to sai ya zamto aka bada aka bata wannan suna ta monkey monkeypox wato akwai lokaci da ita hukumar lafiyar eh, ta duniya take gwada ayyuka sosai a wasu wurare a wannan lokuta da ake gudanar da wannan ayyuka da yawa ana gwaje-gwajen eh, al'amura na cutuka daban-daban kama daga smallpox ko cikin da sauransu a lokacin to sai ya zamto cewa a cikin cases da ake dubawa sai aka ga wani abin da ya bambanta da abin da ake yi to sai aka gano wannan a jikin biri a lokacin har aka ba da wannan suna eh, ita wannan cuta wato monkeypox cewa bisa ga dukkan alamu a lokacin an fara samunta a a jikin biri lokacin ka yi maganan cewa alamomi sukan bayyana kamar zazzabi da ciwon kai har ma da kurarraji shin waɗannan ne kawai alamomin wannan cuta ko kuma tana da wasu alamomi Lalle suna da alamomi da yawa kama daga farko yadda abun ya kasance wato alamar farko da zan so masu sauraro su mai da hankali shine lalle alamar farko da take nuna a jikin ɗan adam shine fitar wannan ƙurarraji daga fuska daga nan kuma har kai wuya da sauran gaɓoɓin jiki ko gaɓoɓin jiki da saura ko ina yana iya bayyana amma farko za ka ga alamar a fuska kuraje sun bayyana suna kumburi sannan suna zafi sannan hakan ya haddasa wa yanayin karɓar cuta da ta shigo daga cikin jiki ita misali garkuwar jiki za ta zamto cewa ta ɗan raunaya ta zamto cewa ta ba da kofa wa sauran abubuwa kamar ciwon kai zafin jiki da kuma yawan katsala ko kuma irin cututtuka irin ya nan ciwon jiki da sauransu mutum ya zamto hala bai iya motsawa sai an taimaka an agaza masa wurin taimaka masa wurin ya ɗan wasu abubuwa da yakan saba yi har ma ya kai gari daga baya ya kaga ya kai ga mutum zuwa asibiti yayin wasu abubuwa haka daga baya na magani da sauransu to likita kamar suwaye suka fi barazanar kamuwa da cutar a cikin al'umma to lallai a duk lokacin da muke maganan cutuka da muke da alakar su muke da mu'amalantar su misali ta bangaren dabbobi to zan so masu sauraron su mai da hankali game da cewa mun fi ganin wadda suka ko binciken wani wadda suka fi saurin kamuwa da wannan shine ah, su ne cikin ah, mutane da suke mu'amala da dabbobi kama daga irin yadda na yi magana dabbobin gida ko dabbobi na daji da sauransu da kuma musamman maharba da kuma makiyaya a dazukan mu a yau za ka ga maharbi ko ya tarar da dabba da ya harba ko ya tarar da wata dabba ta mutu za a je a ci ko za a je a sarrafa a ga yadda za a yi to wannan mu'amala kama daga ta gida har zuwa makiyaya da sukan iya ko harba wani abu ko taka wani abu a ga na abincin daji ne za a iya cin kama da kuma irin nama da ake dawo da su daga daji zuwa gari abin da kiransa bushmeat da aka sani to kaga harba sukan zo da wannan cutar namomi zuwa cikin gari saboda masu saya su saya da sauransu to lallai waɗannan a matakin farko su suka fi nuna alamar suna iya kamuwa da saurin kamuwa da wannan cuta sosai sai kuma lokacin da abu ya faru maybe dan adam ya kamu da wannan cuta to za ki ga zuwan sa asibiti ko da daga gida mu'amalansa da mutane da sauransu yanzu kamar yadda ake cuɗanya a gida a haɗa fata tare ko ana tare ana zaune ko zufa da sauransu to lallai wasu abubuwa sun nuna alƙaluma sukan iya bayyana cewa mu'amala da wanda ya samu wannan matsala ko a gida ko kuma har ga asibiti ma'aikatan kiwon lafiya ya kai ga halasu ma'amala da shi ko kuma jinin sa kai tsaye to yana iya nuna alamar lallai mutum zai zamanto an samu secondary infection abinda mai kira wato na biyu mutum ya samu kamuwa na cuta a lokaci guda ta hada fata ko kuma jini ne kawai ake iya kamuwa da wannan cutar ko kuma mai ita yake iya yada ta ko kuma ita ma ana iya yada ta ta hanyar numfashi da sauransu eh lallai ita ba cuta ce da ake kiranta wadda ake yada ta bangaren numfashi kai tsaye ba to amma an fi ganin alaka wato alakantuwar kamuwa da cuta irin wannan wurin abin da ya shafi wato hada jiki ko yanayin mu'amalanta kusa-kusa da mara lafiya ko abin da ya shafi ruwan jikinsa kamar jini da sauransu misali. Yaya ma ake jinyar wanda ya kamu da wannan cutar? Wannan cuta tana ɗaya daga cikin cututtuka da kai tsaye ba su da magani da akan ce kai tsaye maganin su misali. Cututtuka ne da ke da matsaloli sosai ga abin da ya shafi magance su kai tsaye to amma bisa ga dukkan alamu kamar yadda ita hukumar lafiya ta duniya ta bayyana abubuwa da dama da mutum yakan zo da su na ciwon kai kai na zazzabi da sauransu da kuma har abin da ya shafi kwararraji eh, da jikinsa da sukan fesu ana iya nema ana iya samu masa magani a ga yadda za a yi a taimaka masa don wannan illoli ko wannan zafi na jiki da wasu abubuwa da yake fuskanta ya samu saukin su to amma lalle kai sai abin da shafi maganin sa akan tabbatar da in zazzabi ce ke damun sa misali an tabbatar da an sauke wannan zazzabi in magani ne kamata a bada kama daga abin da shafi allura ko magani ko da yadda jikin sai jikata ga an sama masa mafita game da samun sauƙin sa abu na biyu shine lalle abin da shafi cutuka irin kamar da muka magana a covid 19 da sauransu to cuta ce ita ma da idan muddin mutum zai shiga wani wurin da hala babu sannan ya dawo da wata cuta misali to hukumar lafiya ta duniya ta ba da shawara cewa ma'aikatar kare cututtuka ta ƙasa kowace ƙasa ta tabbatar da cewa idan mutum ya fito wata ƙasa daban yana da kyau a masa abin da ya shafi gwaje-gwaje da kuma screening da kuma abin da ya shafi keɓance shi saboda tunanin yana iya yadda ya fita ya shiga wani abu ya shiga wani wuri da ake samun matsala irin wannan sannan kuma ya dawo da ita cikin ƙasar da yake kin ga kenan eh, shi kaɗai tilo ya dawo daga wata kasa yana iya zuwa da wata matsala da kuma duk ƙasa gaba ɗaya sai shiga an san matsala an shiga ko ina ana ɗaukan matakai da sauransu. Wannan cutar akwai wani gwaji da ake yi wa mutum don gane cewa yana dauke da ita? Lallai kai tsaye ba wani gwaji da akan yi kai tsaye a ce mutum yana da monkeypox. To amma abin da akwai da kiransa akwai da muke ce masa careful observation ko physical observation. Idan ka lura da mutum ka kalle shi yanayin jikinsa da sauran abin da yake fama da shi wato cutar ta yi kama da abin da muke kiran smallpox da kuma akwai smallpox akwai chickenpox so duka wannan cutuka ce cutuka ne jerin ganon cutuka da sukan iya gudanar da ko daga sun bayyanar da kwararraji a fuska da jiki eh, suna da alamomi kusan iri daya to har ma'aikatan kiwon lafiya karki sha mamaki wasu za su ga kaman abubuwan su ne kama da juna har ma su iya kiransa don an ce bincike da ita kuma lafiya duniya ta yi ta tabbatar da wasu wurare sai an bincika sai a ga abun ya kama da cutuka irin waannan su smallpox da kuma chickenpox to amma lallai ba careful observation irin eh, a mutum a tabbatar yadda an ga yadda abin yake gudana to akwai bambanci kaɗan abin da ya shafi bambancin a irin wannan saboda shine zai jikita jiki zai jikata jiki yadda baka tsammani sannan kuma irin kurajin sukan fito su bayyana fiye da irin wannan na small pox da chicken pox da yawanci ma'aikatan kiwon lafiya suka ɗauka cewa dukansu ɗaya ne. Idan mutum ya kamu da cutar kuma ya yi gaggawar zuwa asibiti aka ba shi kulawar da ta dace shin zai iya warkewa? To lallai idan ya samu magunguna bayan a yi wannan tunani na a dudduba wasu abubuwa kuma aka duba aka masa magani lallai da alama samun in Allah ya daina iya samun sauki da ƙarshe. Ka yi bayanin cewa ta kan kai ga rasa rai. Shin cuta ce da ke kama wasu gaɓoɓi na jiki ko kuma dai illa iyaka ƙurajen ne dai sai da zafin jiki da sauransu. Lalle cutar tana kama gaɓoɓi abin da ya shafi gaɓoɓin jiki, gaɓoɓi kamar daga hannaye zuwa kafaɗu ko baya ko wasu abubuwa zuwa ƙafa haka abin da ya shafi gaɓoɓi na jiki gaba ɗaya. To wannan za ki ga mutum bai da kwarjini bai da ƙarfi gwiwa sosai na wasu abubuwan da ya saba yi. To da ƙarshe ana iya samun har yanzu kamar misali karancin jini tare da shi ko wani abin da yake zo da shi dai wanda ya kamata a bincika kuma aka bincika aka gano a sai shi ma wani abu ne wanda yakan taimaka wa sa da ya zo da monkeypox to sai a ga cewa duka wannan abubuwa an kammala su an haɗa su wuri guda sannan a ga an sa masa magani kama daga abinci har zuwa magani an sai da aka bincika komai da ya kamata a taimaka masa to sai daga bayan Allah yadda ya samu sauki wace shawara zaka ba masu sauraron mu don kare kansu daga kamuwa da wannan cutar da ma wasu sauran cutuka baki ɗaya Yeah. zan so masu sauraron san cewa kamar da muke magana cuta ce da ba ma iya rabuwa da ita kai tsaye misali tunda muna tare da dabbobi misali daga cikin mu akwai maharba akwai makiyaya to lalle a tabbatar da in ma za a shigo da naman daji da muke kira bushmeat da sauran abubuwan da yakan zamanto kamar su beraye da wasu abubuwa su tsuntsaye da sauransu da akan yi a daji a dawo da su har da su irin wannan birai da sauransu to a zamanto a san cewa lallai an tabbatar da dabbobi da ya kamata a yi amfani da su kar su a samu matsala matsala ne dabbobin da ya kamata a zamto cewa ba a samu mu'amalanta irin wannan ta daji da su ba idan aka yi kuma to gaskiya shawara da ake bada ma isu eh, maharba da kuma makiyaya shi ne duk ita dabba da suka samu ta mutu a daji to fa gaskiya su guji cin ta kai tsaye kawai misali na biyu kuma a tabbatar da duk abin da za a yi na abin da ya shafi abinci abin da ya shafi mu'amala sannan duk wani abin da ya shafi na ciwo ba ma wannan kawai ba a garzaya zuwa asibiti saboda a ga cewa an je da wuri saboda a tabbatar da cewa an yi abin da ya dace akan lokaci Masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka duka abin da za mu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Dr. Isa Adamu Mabu. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar ke mana fatan mu kasance lafiya. A gaida Hauwa Umar, to yanzu kuma bari makarantar muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email Sakonmu na farko ya fito daga Haruna Muhammad Katsina ya ce gwamnatoci da hukumomin tsaro a duk inda kuke da fatan za ku tashi haikan sosai wajen yaƙi da masu yi wa yara ƙanana fyaɗe ko masu sa su aikin ƙarfi a duk inda suke. Duba da ganin yadda lamarin yake ƙara yawaita musamman ma a ƙasashenmu. saƙon Alhaji Muktar mai shago dawakin basa da Muhammad Ahmad Usman Tungan Makeri suka ce muna kira ga talaka masu jefa ƙuri'a a nan gaba mu dubi cancanta ba jam'iyya ba domin a shekarun baya mun yi sake amma hakan bai haifar mana da alkhairi ba. Sakon Sani mai lange-lange ya wuri ya ce muna marhaban da kiran da kungiyar 'yan jarida ta ƙasa reshen jihar Kaduna ta yi wa 'ya'yanta na cewa ba ta lamunci 'ya'yan kungiyar ba da sabawa aikin jarida domin kambama 'yan siyasa da fatan 'ya'yan kungiyar za su kiyaye. Sakonmu na ƙarshe ya fito da Mahmud Salihu ƙauren namoda ya ce muna kira ga hukumomin ƙasarmu Najeriya da su binciki zarge-zargen da ƙananan jami'an sojoji ke yi wa manyan jami'an jami'ansu na yin da ciki da alawus alawus ɗinsu kasancewar babu adalci a ce an tura su wajen yaƙi sun bar gidajensu da iyalansu amma kuma haƙoƙinsu suna gaza samuwa ya kamata mahukunta su sani ko haƙoƙin waɗannan jami'an kaɗai ba zai bari a samu nasara wajen yaƙi da ta'addanci a najeriya ba muna kira da a gaggauta gudanar da bincike mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. Ma'aikatar tsaron ƙasar Rasha ta sanar a yau Alhamis cewa ƙarin ɗaruruwan sojojin Ukraine su miƙa wuya a cibiyar sarrafa ƙarafa a Azovstal da ke Mariupol, wanda ya kawo jimilar a wannan makon zuwa 1,730. Ƙungiyar agaji ta Red Cross ta ce a cikin wata sanarwa da ta fitar tana yin rajistar mayakan da suka bar Azovstal aikin da aka fara a ranar Talata kuma yana ci gaba da gudana a yau Alhamis. Ma'aikatar kiwon lafiyar jama'a ta Massachusetts a ranar Laraba ta ce ta tabbatar da kamuwa da wani mutum ya yi da kwayar cutar kyandar biri wanda ya yi tafiya kwanan nan zuwa Canada. a yammacin ranar laraba cibiyar kare yaduwar cututtuka a amurka ta cdc ta ce dukkan gwaje-gwajenta sun tabbatar da cewa kwayar cutar ta kyandar biri ce hukumar ta jihar ta ce tana aiki tare da cdc da hukumomin kiwon lafiya na cikin gida da abin da ya shafa don gudanar da bincike To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokaci sai kuma an jima da daddare za mu sake kawo muku wani sabon shirin. yanzu a madadin hanifa kabir isa da ta taya na gabatar da shirin da julie leathers gresham wadda ta haɗa shirin da ma injiniya mu mr chang ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.